To sai dai koyan da wasu ma ke sukan kalaman Aisha al Hassan. Wasu masana siyasa na ku ganin ministan ta yi daidai tunda dai bata butulce ubangidanta na siyasa ba. Muhammadu Ilyasu Gamawa, wannan jam'iyyar APC ne, da ya san babako da ma farfarin siyasar kasar ya ce bai ma kamata shugaban kasa da ya kula da irin wannan cece can ba. Maganan ta ta faɗa gaskiya ne ta faɗa ita a ranta. Akwai waɗanda suna nan sun ɓoye tasu wukar ba su zare ba. Kuma kira muke ga shugaban ƙasa ya mayar da hankali da su. kuma ya san su ya fi mu sanin su ita mai dan ta haka ba abu mamaki ba ne amma da farko tukuna zan ba ma yan taraba hakuri game da maganan Da daman siyasa haka ta gada a gidanka ba za ka ga matar ka ra'ayinta daban kai ra'ayinka daban dan sa ra'ayin dan ka ra'ayinsa daban wannan ba laifi ba ne kuma ana tafiya tare kuma ana tafiya tare ko ba gaskiya ba abin da ta faɗa haka yake ita Atiku za ta yi. Ba mamaki ma idan ma Buhari ma bai ma damu da abin da eh, kwarai da gaske wannan ya nuna hali na dattaku haka ake so ai siyasa ce za ka tafi da wanda yake son ka za ka tafi da wanda baya son ka saboda wani wanda baya son naka akwai waɗanda suke son son ka karkashin sa zai taimake su ba ma ba ne ma ake kai ruwa rana tsakanin ministan da wasu yan siyasar jiha ta tattara ba wanda ko ta ce su ne ma ke yada wannan yami din eh yan adawa ne na siyasa da suke ganin in sun yada suka yayada maganan suka eh, eh, eh, yi maganganun da suke yi a social media cewa baba zai kore ni. To amma da sun ga sanata wasu su mamaki ganin kan cewa yanzu haka kawunan yayan jam'iyyar ki ta APC a Taraba ya rabu domin akwai masu ganin akwai yan bangaren ki akwai kuma yan bangaren a sabuwar APC abin da zai raba kawunan mu 2015 2014 2015 da ake da yayan masu takarar shugaban kasa da yawa ya raba kayan apc ne ai siyasa ra'ayi ne sannan kowa yana da dalilin da yake bin uban ɗakin shi ko kuma wanda yake bi a siyasa saboda haka siyasa ra'ayi ne mutane su bambanta eh, abin da ake kira political loyalty da kuma administrative loyalty eh, loyalty na, na wannan gwamnatin na baba buhari a matsayin shi na shugaban ƙasar najeriya ɗari bisa ɗari ne ba loyalty ne na siyasa ba wa'anda suke MPDP ma yanzu suna minista a cikin ministoci akwai yan pdp hmm. su din nan ma loyalty su baba buhari eh, a matsayin shugaban kasa 100% ne hmm. loyalty su kuma to jam'iyyar su pdp eh, eh, i'm sure 100% ne kamar yadda loyalty na ta jam'iyya na apc yake 100% da suke ihu nan wa'anda ne ba su san bambancin ba ba su san abin nan ba aiki na na minista ina yin shi yadda ya kamata loyalty to wannan gwamnatin Eh, eh, gwamnatin Baba Buhari gwamnatin APC ina yin shi ɗari bisa ɗari. Sannan shi Baba Buhari yanzu inda zai ga ni Aisha na ce eh, ban san a ba ba na da shi don ina minista wallahi shi ma zai fije ni don zai ce wannan mace amana ce. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke tabbatar da koshin shugaba Buhari zai garan bawul ga majalisar ministocinsa ko kuma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.